يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كذلك عشرين دوخة رمضان هجرة ta 1439 ya yi daidai da biyar ga watan shida shekara ta 2018 muna fatan karasa tafsirin suratun nahli a yau insha Allah wato za mu karanta daga aya ta 112 zuwa aya ta 128 waɗannan ayoyi suna ɗauke da bayani akan saukin annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen karantarwarsa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sauki yana da sauki ta wajen da'awa baya tsanantawa Allah ka samu da koyi قال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا

da aka ce tana da amana ana nufin akwai zaman lafiya shi ne amana layu garo laika ita wannan alkariya samsam a tarihi ba a kawo hari wato ba a samun mayaka da suke fada mata da yaki ba a kawo mata hari alkariya ce da an ya kaddara tana da amana a zamanin jahiliya mutumadin kuma a tana da nutsuwa. idan aka ce alkarya tana nutsuwa? alkarya ce da mutanen ka ba sa barinta domin idan alkarya tana da nutsuwa ba za ka taba barin garin ba to shi ne ake nufi da nutsuwa to malaman tafsiri da yawa suna tabbatar da cewa wannan misalin allah ta barko ta'ala yana yin ne da garin maka. domin babu wani gari a duniya wanda ya samu shaida kamar wannan gari alkarya wanda ta samu amana ta samu zaman lafiya kenan alƙaryar da kuma a zamanin jahiliya ba a ba a samun kaura saboda haka yasa makka yanda take haka nan take tun farfanta abinda ake nufi ba ta matsawa ba ta canza ita makka tana zaune yanda take domin garuruwa za ta samu suna matsawa ana tashi ana kaura za ka samu an yi kaura wani lokaci saboda ba a gamsu da zaman garin ba amma maka. yadda take hakanan nan take tsawon tarihi ana cewa abdullah bin abbas ya tabbatar da wannan wato alkariyar allah tabaraka ta'ala yana misali ne da garin makka haka aka samu tabi'ai kamar al-imam mujahid al-imam qatada abdurrahman bin zaid bin aslam ta al-imam malik ya ba da labarin al-imam zuhri shi ma fasaran da yake nan in ka duba tafsirin ibn kasir ya jera su sahabi tabi'ai da tabi'un tabi'in duk haka suke fassara wato wannan gari gari ne na makka kuma zahiri haka ne saboda babu garin da zaka samu wanda ya dauki waɗannan sifofi guda biyu kanat aminatan mutma'innatan sai dai garin makka akwai misalai da dama da Allah ya bayar to daga cikin abin da ke tabbatar da cewa garin makka ne Allah subhanahu wataala ya ce ya ati harisku haragadan arzikin garin yana zuwa gare alkarya arzikin alkarya yana zuwa gare ta a yalwace a wadace a koda yaushe shi sa Allah tabaraka wata'ala ya ce min kulli makani ta kowane sashi ta kowane wuri arziki na zuwa garin gabas da yamma kudu da arewa wani gari ne ke da wannan sifa in ba garin Makka ba in ka duba Allah tabaraka wata'ala ya faɗa game da makka ya ya'budu rabb hadzal bait allazi af'amahum min ju'in wa amanahum wa amanahum min khawfin sai ya dauki sifan da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayani anan haka nan kuma a suratu qasas inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa awalam numakkin lahum haraman aminan ashe ba mu tabbatar musu harami mai amana ba harami wanda ke da zaman lafiya yujba ilaihi thamaratu kulli shay ana kawo ‘ya'yan itatukan kowace bishiya daga ko'ina cikin duniya kaga nan Allah ya tabbatar maka ne ta ce riskan bin ladunna walakin na aksar la ya alamu a wata ayar Allah ta baraka wata ala ya ce ah, wato fakafarar bi an umilla kamar wannan da muke magana ke. Allah ya ba da misali da garin makka garin makka ta samu ni'ima guda biyu kanat aminatan ta kasance tana da amana saboda ka ba a yakanta na biyu mutumin natan tana da nutsuwa saboda ka mutanen maka ba sa gaura in mutum yana garin maka baya son ya tashi sai dai wani ya so ya amma mutumin da ke garin maka baya sha'awar tashi shi yasa aka ce garin na da nutsuwa me ke sa mutum ya bar gari saboda bai samu nutsuwa a garin ba to garin maka ba ta da wannan siffa saboda ka la ta tuna ilal ittiqal ba sa bukatar kaura kuma wanda duk ƙasar larabawa babu inda ba a kaura saboda yanayin ƙasan za ka samu ba a zaunawa a wannan gari wani lokaci sai a tashi a bar shi amma ban da ganin maka wannan siffa ta biyu siffa ta uku ya ake haris hara gadan arzikin yana zuwa garin a yalwace ya animin kulle makanin daga kowane guri kaga allah ya magarin ni'ima dama ba abin da ake bukata a gari irin abu nan ya zama gari akwai zaman lafiya sannan garin akwai mutuwa ta gamsu ta zaman shi sannan garin akwai abinci da abin masarufi da haka ba ta bukatar nema a wani guri idan gari ya haɗa waɗannan siffofi guda uku to ai ni'ima ta sa me ya kamata a yi sai ya ma Allah godiya sai Allah mu dauke ce amma ina fa kafara bi an umilla sai suka butulce ma ni'imomin Allah kaga akwai kudin nan ni'imomi ku samu zaman lafiya ni'ima ce ku samu nutsuwa a rayuwarku ni'ima ce ka samu abinci ni'ima ce ni'imar Allah dole ne a masa godiya a kai to sai zama ni'imomin nan duk an yi kutuci fa azata Allahu libasal ju'i wal khawf saboda ka sai Allah ya dandana ma alkaryan tufafi na yunwa idan aka ce tufafi na yunwa wato an kawo yunwar aka rufe garin da ita ya zama kowa ya shiga bala'i na yunwa wal khawfi da tsoro ma kanu da saboda abin da suka kasance suna aikatawa saboda da can Allah ya ba su amana ba sa tsoron za a kawo musu haji amma yanzu kuma sai Allah ya cire wannan amana sai tsoro ya zo Allah ya cire wannan amana ya kawo tsoro me ya tsoron zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka suna tsoron musulmai za su kawo hari garin yau ko gobe kaga da ko babu wannan tunani mai Allah ta baraka wata ya ce wala qad za'ahum rasulun minhum fakadzabu fa akhadhahum al'adabu wa hum zalimun Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mutanen alkariyar nan ni'imomi sun yi butulci ba su yi masa godiya saboda ka duk sa'idin da kuka samu ni'ima ku yi ma Allah ku ba a rena ni'imar Allah idan kasa aka samu zaman lafiya sai a ce mai Allah mun gode idan aka samu abinci a ce Allah mun gode idan an samu nutsuwa a yi ma Allah godiya idan ana yi ma Allah godiya shi shikenan amma idan ba a yi ma Allah godiya to musiba na tafi Allah ka tsare mu Allah tabaraka wa ta'ala yace wa laqad ja'akum rasulun minkum lallai wani manzo daga cikinsu daga su kansu ya zo musu waye wannan manzon shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duk misali ake da mutanen Makka Allah ya ciro mutum daga garin Makka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi manzanci ya tura shi ga mutanen Makka ya musu wa'azi ku yi ma Allah godiya fa kasabu sai suka karyata shi fa akabahum al'azab saboda ka sai azaba ta kama gare wa hum zalimuna kuma wato su suna masu zalunta kawunan su saboda ka Allah bai saukar da azaba sai an yi wa mutane fadakarwa an tunatar da su sun yi wasi da wa'azi al-imam bukhari yayi yayi bayani akan wannan ba shi kadai ba amma bayanin sa yana kitabu tafsirul qur'an inda al-imam bukhari yake fassara suratul dukhan suratul dukhan fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ya kawo hadisin Abdullah bin Mas'ud abdullahi bin Mas'ud ya bada labari akan cewa wannan misali da Allah ya bayar a suratul nahl misali ne da mutanen Makka yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wa'azi abdullahi bin Mas'ud ya ce inna ma kana hada abinda ya faru shine li'anna quraishan lamma sta'asahu 'ala an-nabi quraishawa mutanen makka suka yi ta saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dade yana musu wa'azi amma ina shekara 13 yana garin yana wa'azi yana wa'azi amma sai sai tashin hankali ana samun karbuwan amma kadan kadan da yawa waɗanda ma ke musulunta za ka samu ba 'yan gari ba ne. ko kuma ka samu idan ma 'yan garin ne ba masu gata ba ne wato ƙananan mutane ba manyan mutanen gari ke musulunta ba to abin da ya isha annabi sallallahu alaihi wasallam ji abdullahi bin mas'ud da a alaihim bisinin sai annabi ya musu addu'a Allah ya saukar da fari ga mutanen makka kasini yusuf kamar farin da aka saukar zamanin annabi yusuf Allah ya yi addu'a Allah ya gana wa mutanen makka azaba ya saukar da fari wato irin na zamanin annabi yusuf kasan zamanin annabi yusuf an samu fari wanda annabi yusuf ya fassara eh, ayata 48 a suratu yusuf sun mai ati min ba'd zalika sab'un shidadun kullu ma qaddamtu lahunna wasu shekaru bakwai masu tsanani kaga shine da annabi yake nufi Allah ya saukar da fari ga mutanen makka fari mai tsanani ya kuma kai shekara bakwai abdullahi bin Mas'ud ya ce ko Allah sai ya amshi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam fa asabahum qahtun wa jahdun fari ya sauko ga mutanen Makka yunwa wahala mai tsananin gaske hatta aka lul ibam sai da aka kai ga suna roron kasusuwa suna dafawa kashi ake dafawa ko za a samu wato eh, wani amfani a cikinsa a wata riwayar ana cewa walmaita da musa suna cin mushe wa fi ukhra wata riwayar aka ce hatta akalul idam wal julud har fata fata da kasani sani ana buzu za a dauki buzun a jika a jika wannan fatar a dafa saboda a samu abin da za a ci domin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam faja'alar rajulu yanzuru ila sama mutum zai daga kansa ya dubi sama fayara ma bainahu wa bainaha ka hay'ati dukhan min al-jahannam idan ya daga ido ya kalli sama bai ganin komi wato sai hayaki ba zai iya ganin sararin ne ba sai hayaki kaga ganin ma nashi ya bace saboda tsananin wahala da yunwa da suka shiga shine Allah ya saukar da suratul duha aya ta goma fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ba annabi ya roki Allah ba Allah ka saukar da fari ga mutanen Makka sai Allah ya ce to ka jira fartaqib jira ya Muhammad Yau ta'ti as ku bi dukhanin mubin wato azabar da za ta zo musu za ta zo hatta kai ga a samu ranar da mutane suke daga idanu suna ganin hayaki ne a sararin samaniya alhali ba hayakin kasan yunwa tana sa mutum ya ga jiri ya ga abin da babu shi Allah ya ce yakshan nasa haza azabun ale wannan aka zai mamaye mutane ba mutum da ya ba mutum biyu ba duk mutanen maka sai sun gaka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar azaba ce mai radadi wanda zai saukar da ita to lokacin da azaban nan ya sauko Allah ya gaya mana addu'a suke rabbana shif annal azaba inna mu'minun ya Allah ka yaye mana wannan azabar dan ku za mu yi imani ashe sun gane idan wahala ta yi wahala mutane kan yi tunani wai me muka yi ne aka saukar da wannan bala'i suka yi dinga tunani sai suka gane ai addu'ar manzon Allah ne addu'ar annabi ce sallallahu alaihi wasallam saboda haka shugabansu shine abu sufiyan ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya taho karara a wata riwaya wannan duk yana cikin bayanin abdullahi bin mas'ud wanda manyan littafan hadisi sun bada labari suka turo abu sufiyan fa innahu kana kabirun fi zalika alwaqt waye babban mutum a garin makka a lokacin shine abu sufiyan lokacin kuma yana cikin kafirai huwa kana al'ati ila rasulillahi mustabi minhu al-istisqa ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wannan ya taho a wata riwaya ya kira annabi da wannan lafazi ya rasulullah istasqillaha limudwa ya manzon Allah ka roƙa ma ka roƙa wa kabilar mudwa ka roƙa musu Allah ya ruwa fa inna ma kad saboda wannan kabila ta riga ta halaka to abu sufiyan ya tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah shi kuma bai musulunta ba amma me saboda ya dashi ana fatan a fita daga kangi bai musulunta ba amma yana girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah istasqi Allah limubar ka roƙa ma mubar wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ruwa to me yasa ya roki Allah ga Mubar ka duba wani abin mamaki shi ba shi ne na'am duk da cewar mubar ya shafi yaran nasu gaba daya amma abin da ya faru shine shi yana jin nauyin da ce ya rasulullah ko ya muhammad ka roki Allah ya kawar da yunwa ga mutanen makka a yana jin nauyin faɗi haka sai ya ce mutanen da ke gefe-gefen makka su ne Mubar. wahala ta dame su ka roƙa musu Allah ya ba su ruwa wato mu dai muna nan muna jira kaga kenan wai wai wato gorin kunya ne domin ya san idan Allah zai kawo ruwa ga mutanen gefen Makka ai da shafi na Makka ko eh to ba za dai a ce mu dai mutanen Makka muna baka kuri a ba za a faɗa in ka duba fatul Bari wanda ibnu Hajar ya magana akai yana mujallal na takwas shafi na 571 kana du'a bil qahfi ala quraish asali addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Allah ya saukar da fari ne ga quraishawa quraishawa kuwa hum sukanu makka sune asali mazaunan garin makka fasara al qahfu ila man hawlahu to tunda Allah ya saukar da fari wannan fari bai tsaya ga mutanen makka ba sai ya gangara na gefe-gefen kasar makka din ya zama to kabilun da ke wurin su ma farin ya same su fa hasuna an yatluba du'a lafi saboda haka Abu su Sufyan yake cewa a tausaya musu a roƙa musu Allah ya saukan musu da ruwa mutanen can gefe din su ne mubam liyan da fihim hikimar ita ce idan Allah ya saukar da ruwa ga mutanen da suke gefen makka wannan ruwan zai shahin mutanen makka su ma wai shiru aiban ila gairan madu'u wi alaihim kada halaku Eh, bi jarirati shine ibnu hajar yace kuma in ka lura wato Allah da ya saukar da azaban azabar ba ta tsaya ga mutanen Makka ba waɗanda ke gefen Makka ita su ma azaban ta same su saboda me saboda su ma suna kafirci da Allah su ma suna shirka shi sa azabar ba ta tsaya ga mutanen Makka ba ta shafi har waɗancan duk da cewar ba a roƙi Allah ya saukar da azaba gare su ba wala Allah sa'ila adala an ta'dir bi quraish li alla yadhkurahum fa yuzakkir bi jurmihim me yasa Abu Sufyan bai ce ya Muhammad ka roka mutanen Makka Allah ya saukar musu da ruwa me yasa bai faɗa haka ba tana yiwa saboda ya riga ya san suna da laifi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san a fara wata magana sabuwa da yaya bayan kasan suna laifi sannan ka ce in roƙa musu Allah ina ce mutanen gefen garin nan a roƙa musu Allah muhammadu da Allah ka dubu hikima irin ta kajirai mutanen gefen garin nan ka roƙa musu Allah ka roƙa musu Allah ya yaye musu wannan damuwa kaga bai roƙa ma kansa ba su da suke zama a garin makka to amma duk da haka hatta kabilun da suke gefen makka din ai kafirai su mudar da yake ba da misali da su Shi shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce, ma Abu Sufyan limubar kabilar mubar ce a roka musu Allah Yanzu Allah yace innaka lajari'u lalle kana da karfin hali kana da ƙarfin hali da zaka tinkare ni ta'amuruni an astasqiya limubar ma'ama kuma alaihi min al-ma'siya billah ka san wannan kabilar suna shirka da Allah sannan har ka tinkari ka ce roƙa musu Allah ya yaye musu bala'i mazo Allah ya faɗa haka sa ya ɓaci hankalinsa ya tayi saboda Abu Sufyan yake cewa ka roƙa musu Allah ya yaye musu damuwa mazo Allah ce mu ba da suke kafirce ma Allah kai karbin hali ka zo ka ce wai roƙa musu Allah ai abin da yasa aka roƙi Allah ya saukar da yunwan ai saboda kafircin ne kabar mazo Allah yana nufin ai in suna son musulunci to za a roƙa musu Allah amma duk da haka duk da haka abdullahi bin Masudu ya ce lamma ra'a rasulullahi minan nasi idbaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yanda mutane suka juya wato sun ki karban wa'azi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a yanda lafazin addu'a ma ya zo cikin hadisi Allahumma sab'an ka yusufa ya Allah saukar da bakwai shekaru bakwai irin bakwai na annabi yusuf aka manzo Allah ya faɗa fa akhazatuhum sana saboda ka sai fari ya kama mutanen makka hatta akalun ta tawal julud wal idam abdullah bin mas'ud yace sai da ta kai ga suna cin mushe da fata su jika fata a dafa a ci da kasusuwa a tara kashi a dafa ko za a samu amfani a cikin shi saboda ka Abu Sufyan ne taho a wata riwayar kenan wa nasun min ahli makka ya taho da wata jama'a daga cikin mutanen makka lokacin da suka zo a wannan riwayar suka ce ya muhammad wanda yana nuna cewar abin ya zuwan su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba karo ne bane ba karo guda bane tana yiwa sun turo abu sufyan abu sufyan ya koma ya gaya musu ga irin amsar manzon Allah saboda haka suka ce to mu kada yin gayya mu je mu roke shi saboda haka aka samu wakilai daga mutanen makka su waɗannan kafirai suka taho to da yake sun zo su ba su faɗa ma annabi kalma ta girmamawa ba ya muhammad kaga ba ma ma'anan ba ma dan kara a sa rasulullah da suka zo kuma kasan kafiri maimakon ya zama toro roƙon zai amma kuma sai ya zama da yake shi Allah tabaraka wata'ala bai sa masa tarkin kunya ba idan ya zo magana ma sai kaga akwai kuskure a ciki kafiri haka yake maganar da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad innaka tazumu annaka bu'ista rahmatan muhammadu ba kai kake cewa an turo ka dan ka zama rahama ba ku da kuka zuro ko kai kake cewa an turo ka ka zama rahama wa inna qaumaka qad halaku gashi ka roki musiba mutanen garin ka su mutu ina rahama kaga wanda yazo yayi roko kuma kana nuna laifin manzo ai kamata ya ce ya rasulullah ko ya muhammadu muna roƙonka ka roka mana Allah yayi to amma sai suka fara fada suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam wai kai ka ce an turo ka rahama ga duniya an turo ka rahama jin kai to ina jin kai ka roki ka roki yunwa ga mutanen ka yan uwanka yan uwanka na jini kun hada dangantaka ga yana suna ta mutuwa to sannan a ce suka ce fadu wallahi alahu don haka ka roka musu Allah ka ci sai a karshen ne ba za a ce to ka roka musu Allah ba an yi kamar fada kafiri bai da kai ta amma abin da ke gwada muku saukin da'awar manzon Allah wallahi nan take manzon Allah ya roki Allah fada'a rasulullah sai manzon Allah ya daga hannuwansa ya Allah ka kawar da wannan fari yana addu'an nan yana addu'an nan Allah ya saukar da aya anna lahumuz zikra يعني لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون الله إن كاشف العذاب قليلا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya Allah ka kawar da wannan fari sai Allah ya ci gaba da ayoyin da ya saukar a suratul dukhan anna lahumuz zikra ina ya za a yi ma su wa'aztu in ji Allah har irin kalmomin da suke gaya wa annabi ta ya za a yi waɗannan wa'azi ya shige su bayan irin wannan fari ta ji irin lafazin da ake wa manzon Allah wa qad ja'akum rasulun mubin Allah ya ce gashi manzo mai bayani mabayyani ya taho gare su manzo mabayyani wato sun gamsu cewa annabi Muhammad manzon Allah amma duk da haka sun mata wallahu an suka juya mar baya wa suna fadin bakaken magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ce muallamu ai koya mar ake shine muallamu ai wani dan adam ne aka samu yana koya mar alqur'ani babu wani mala'ika ba gaskiya ba suna kare ta manzon Allah sun ce mu'allamu sun ce majnunu sun ce muhammad tababbe ne mahaukaci ne sai Allah ya ce amma duk da haka tunda ka roka inna kashiful azabi qalila zamu yaya azabar na dan lokaci kadan Allah ya ce ma annabi amma fa innakum aibuna za ku dawo kaga ya nuna cewar ba za su sadu da ba illa dai sun ci sa'a da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci sa'a saboda manzon Allah yana da tausayi yayi addu'a Allah ya kawar da wannan musiba amma Allah ya san gaba saboda haka Allah ya ce innakum a'iduna ku nan ba saduda kuka yi ba za ku dawo ga laifin nan kafircin da kuka saba yi a da za ku dawo ku ci gaba da yi saboda haka Abdullahi bin Mas'ud ya ce falamma asabatuhum rafahiyya wallahi Allah ya saukar da ruwan sama nan take Allah ya saukar da ruwan sama fasukul gaisa manzo Allah yana addu'a shikenan ƙasa aka samu ruwa arziki ya dawo aka koma walwala adu ila halihim hina asabatkum arrafahiyya abdullahi bin mas'ud yace sai suka koma ga wancan hali nasu na kafirci da muskuna wa musulmai da cutar da manzon Allah suka koma kamar ba su ba fa kafaru saboda haka sai suka kafirce wa ukhiru ila yawmil qiyamah amma jinkiri da aka sake musu jinkiri ne da ba za a sake kama su da wani laifi ba tunda manzo Allah ya ce ya Allah ka kauda azaba an gama Allah bai sake saukarwa ba zai sake ba amma akwai alkawari da Allah ya musu nan duniya kan zai kyale su fa ukhiru an jinkirta musu jinkiri iri biyu jinkiri na farko zuwa yakin badar jinkiri na biyu shine zuwa kiyama saboda ka sa, Allah ya saukar da aya ta gaba aya ta 16 yawman nabtishu Allah kubra da kuke Allah ce yawma nabtishu al kubra ranar da zamu yi damka babbar damka ranar da zamu yi babban kamu ga mutanen Makka inna muntaqimun mu masu daukar fansa ne akwai ranar ramu ko inji Allah akwai ranar kamun su shine abdullahi bin mas'ud ya ce ranar badar kenan saboda haka Allah ya cicciro manyan garin makka waɗanda suke kullun kullun sharrin aka turo su yakin badar wanda a yakin badar gaba daya aka sare su saboda haka sa Allah tabaraka wataala yace yawma nabtishul batshatal kubra ranar da zamu yi babban kamu to a wannan rana ba za su kubuta ba Allah ba zai sake sake su ba saboda haka sa yakin badar shi ya zama ajalin manyan mutanen makka mafi yawansu in ka duba sahihu muslim hadisi na 2798 sayyid bukhari kitabu tafsir suratul dukhan zaka ga wadannan hadisi da Abdullah bin Mas'ud ya jera bayani akan dalilin saukar waɗannan ayoyin suratul nahl sannan akwai hadisin Anas bin Malik wanda shi ma ya tabbatar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'ar saukan wannan azaba ga mutanen Makka yayi wannan addu'a yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shaharan ba'da ruku ya dauki wata guda yana alqunut bayan an yi ruku'u an dago zai yi wannan alqunut din abdullahi anas bin malik yace yad'u ala ahya'in min ahya'il arab summa tarakahu wanda manzon Allah ke addu'a ta halaka ga wasu kabilu na larabawa amma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina wannan alqunut wanda hadisin yana sahih bukhari yana kitabul juma'a. abwabul witr da kuma sahihu muslim kitabul masajid yana babu istihbabil qunut fi jami'i salati wanda ya so cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alqunutun nan a duka kowace sallah duk da cewar akwai hadisi Abu Huraira shi ma ya bada labari Abu Huraira shi ma ya bada labarin wannan addu'ar da annabi ya yi mutanen Makka hadisin sa yana sahihu muslim yana farkon littafin hadisi hadisin 304 a lafazin Anas bin Malik anas ya ba da labarin yadda ma addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yi idan yana alqunut bayan ya yi ruku'u ya daga zai yi wannan addu'a allahumma shdud wa qa'ataka ala mudar اللهم اشدد وطعتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف wannan yana cikin lafazan da Anas bin Malik ya ba da labari akai ya Allah ka tsananta wato tamunka ka tsananta azabarka ga mutanen mudar ya Allah ka sanya azabarka akan wannan kabila kamar yadda ka sanya fari a zamanin annabi yusuf alaihi salam saboda ka lalle ya tabbata saboda an samu hadisin sahabbai da dama hadisai ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya saukar da fari irin wanda aka saukar a zamanin annabi yusuf alaihi salam ma'anar wata ya al-uquba um, uh, al'ukuba alaihim Allah ya saukar da ukuba akan mutanen makka ya saukar da fari wahiyar sabu shidad shekaru bakwai masu tsanani irin waɗanda aka saukar a zamanin annabi yusuf alaihi salam hadisin yana sahih bukhari kitabu awayat babu ya alal ya zo da lafazin allahumma a'inni alaihim bi sab'in ka sab'i yusufa ya allah ka taimaka min akan mutanen garin nan ka taimaka min akan mutanen garin nan da shekaru bakwai a ni shekaru bakwai irin shekaru bakwai da aka saukar a zamanin annabi yusuf alaihi salam wani lafazin yana cewa allahumma alaika bi abi jahalin ya allah ina gama ka da abu jahal manzo allah ya dinga kirga manyan kafiran sannan akwai shi ma abdullahi bin abbas ya ba da labarin wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutanen makka na saukan azaba <clears throat> a hadisin abdullahi bin abbas yace ja'a abu sufyan ila rasulullah ma harrama alaykum wa ma tatawaddama wa lahma al-khinzir wa ma uhilla li ghayri allah bi فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير Allah madaukaki sai ya kirga abubuwan da basu da tsarkin ya nuna cewa ai basu ma da yawa inna ma harrama alaikum al-maytata abinda Allah ya haramta muku kawai mushe ne aiko waddama da shan jini wa lahmal khinzir da naman alade wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abinda aka kira sunan wani Allah lokacin yanka shi shine uhilla li ghairi llahi bihi yani zubiha ala ghairi abinda aka yanka shi ba da sunan Allah an yi kururuwa shine al-ihlal an yi kururuwa lokacin yanka wannan dabba, an kira sunan wani gunki to kar ku ci wannan iyakar abinda Allah tabaraka ta'ala ya haramta muku kenan faman turra wanda lahura ta same shi wanda ya shiga matsi shine ibturra gaira bakin wala adil matukar ba shi da nufin cin haram din kuma matukar bai wuce ka'ida na larura ba shine wala adil gaira bagin ba shi da sha'awar cin haram wala adil bai ƙetara ka'idar larura ba me ake nufi da larura larura ita ce mutum in bai ci mushe ba zai mutu shine larura ga mushe ga mutuwa in baka ci mushe nan ba za ka mutu eh, to nan larura kenan to idan za ka maganin larura gwargwadon abin da za ka ci shi ne wanda zai hana ka mutuwa ba ka zauna ka cika cikinka da wannan abin ba kaga idan ka zauna ka cika cikinka da wannan abin ya zama kenan da farko babin dama kana da sha'awar haka akwai sha'awar cin haramun din an samu adin ƙetare adu ƙetare iyaka na larura wannan shi ne fasarar abdullahi bin abbas in ka duba littafin tafsiri haka nan littafin hashiyatu dusuki ala sharh al-kabir babu zakati me ake nufi da larura Malamin fiqh sun yi magana akai larura ita ce shiga yanayi da dole sai an ci haram idan ba a ci haram ba za a mutu to larura ana kimanta ta ne daidai kimanta saboda haka mutum zai ci wannan haramun din ne gwargwadon yadda zai zai hana shi mutuwa ba wai ya zauna ya kaki ya cika cikinsa da wani abin ba ko kuma idan mutum aka ce zai iya cin amfanin gonar wani saboda larura ta same shi saboda haka da ya shiga gonar bayan ya ci ya koshi sai kuma ya kukkulla rigansa ya dinga zuba 'ya'yan itatuwa mutumin <clears throat> ya yi tsaraba kaga nan ba larura ba saboda aka yi sa malamai suke cewa ka zaba fi darura wa baga wa ta'adda fiha baga ta'adda gaira bagin wala adil baga ya yi sha'awar abin sannan ta'adda ya ƙetare iyakar larura saboda aka yi sa ake cewa ta janafal isma sai an samu kalmomi biyu nan kafin kafin a kai ga gayar mutan janifin li kamar yadda ya zo a wasu wurare a cikin alkur'ani allah Ta baraka wa ta'ala ya ce wala ta kudu Wala ta ta ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين لا يؤمنون إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب kar ku rika faɗa da abinda harsunanku suke siffantawa na ƙarya haza halalun haza haram wannan halal ne wancan haram ne kar ku yadda ku ringa faɗin haka babu kyau litaftaru ala Allah kazib saboda ku kirkiro ƙarya ku jingina shi ga Allah saboda idan ka ce wannan halal ne ka nemi Allah ƙarya matukar abin ba halal bane dan ka ce wannan haram ne nan ka kayi ma Allah ƙarya idan abin ba haram bane innal ladzina yaftaruna 'ala allahi Alkaziba, kadhiba la yuflihuna wadanda suke kirkiro ƙarya su jingina ma Allah ba sa tsira me Allah tabaraka wata'ala yace mata'un qalil wa lahum 'adabun alim mata'un qalilun jin dadin su dan yar wato dan kadan ne jin dadin dan kadan ne wa lahum 'adabun alim suna da azaba mai radadi a kiyama saboda ka dadin da ma mutum zai samu a duniya ba shi da yawa Allah ka tare wannan aya ce da take da banto cewa musulmi ya guji cewa kaza halal ne kaza haram wato wannan in ka dubi yadda malaman farko in ka dubi littafansu za ka ga yadda suke da ladabi manyan masana na zamanin farko irin su al-Imam malik Shafi'i, shafi imam ahmad bin hanbal manyan malamai na farko da waɗanda suka biyo bayan waɗannan za ka ga suna tsoron cewa halal ba sa so shi yasa kaga an samu makaruhi ko ja'iz ko mustahabbi duk kokari ake a kauce ma halal da haram maimakon malami ya ce wannan halal ne sai ce a mustahabbun ne wato mustahabbun abin da aka so a yi ne in ya ce halal to babu mai ikon ya ce halal sai Allah idan bai tabbata halal nan ba to Allah ya alkawari sai ya mar asaba saboda kai sa abun tsoro ne abin tsoro ne mutum ya rika cewa halal haram ina hukuncin kaza halal ne ina hukuncin kaza haram ne subhanallah ba amma zaka ce halal da haram idan Allah ne ya ce halal ko kuma idan Allah ne ya ce haram ko ko manzon sa dan akwai za a samu inda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta kaza kamar misali ayat da muka karanta a baya din nan inna ma harrama inna ma hurrima alaikum an haramta muku eh an haramta muku cin mushe da jini da sauransu wannan abinda Allah ya haramta kai tsaye kana cewa haramun ne idan aka ce ina hukuncin cin naman idan aka ce haramun ne saboda Allah da kansa ya haramta a cikin alqur'ani ina hukuncin shan jini zaka ce haramun ne saboda Allah da kansa ya haramta amma abinda baka da hujjar Allah da manzo sun haramta to ka guji kalmar halal ka guji kalma ta haram saboda Allah tabaraka wata'ala ya ce innal ladina yaftaruna 'ala Allahi al la yuflihun akwai bayanin ibn al-usaymin da yayi ya zo cikin fatawa ulama al-balad al-haram yana shafin 329 yace idza kana al-insanu ala basira fi ma yad'u ilayhi idan kana da basira ta wajen wa'azi ta wajen kiran mutane zuwa ga addini idan kana da basira babban abin da ake nema shine basira kana da basira fala farka baina an yakuna aliman kabiran yusharu ilai ba lalle bane sai ana nuna kada yatsa a ce babban malami ne wani kenan la karka damu da wannan aw talibu ilmun eh, aw talibu ilmin mujiddin fi talbihi ko ko sai amma misali da ai wani dalibi ne mai kokari aw amiya lakinnahu alima masalata ilman yaqina ko da baka taba maka karatu ba ko da baka taba karatu ba ta jin wa'azi ta sauraron suka sai ka ji kaza ba kyau kaza kuma zaka iya karantarwa ibnu usaymin ya duk matsayi guda ne da wanda yayi zurfi ta wajen ilimi da wanda ke kokarin neman ilimi da wanda ma baya neman ilimi amma yana sauraro kuma yana da basira ya samu sanin wasu hanyoyi na da'awa tace ce su yana karkashin maganar manzon Allah bu anni walau aya ku isar min da sakon nan ko da aya ɗaya ce hadisin al-Imam Bukhari wanda yana babu masu kira an bani Isra'il hadisin 3226 Lallai manzon Allah ya ce ku isar min da sako ko da aya ɗaya ce saboda ka karka ɗauka sai babban malami ne zai isar da sakon manzon Allah karka dauka sai babban dalibi ne zai isar da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai wanda yake makaranta ko da baka makaranta in ka iya sanin aya guda sannan kana da basira a kanta to ya kamata ka isar da wannan aya ga mutane ga wanda ga wanda bai sani ba yace wala yushtaratu fi da'iya an yabluga mablagan kabiran fil ilmi ba sharadi bane ta wajen isar da da'awa ya zama sai kayi zurfin ilimi ba sharadi bane ita da'awa ba ta buƙatar ne zurfi a ilimi ba dole ba ne fa'in na haza la eh, eh, eh, ya'ani ƙa'idar ita ce ana son abin da za ka kira mutane zuwa gare shi ka tabbata ka san shi saboda ka idan za ka koya mutane alwala misali ya tabbata ka iya alwala amma ba ka iya alwala ba za ka koya musu alwala kaga karambani ne idan ka iya alwala ka koyar da alwala to ka isar da sakon manzon Allah wato abin da za ka isar din shine ake bukatar a sami ilimi a kai sai ce to amma karambani shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana kamar misali jahili wanda bai bai da ilimi a kan abu bina an ala atifatin inda saboda kawai yana da sha'awar wani abu sai ya ya ce zai faɗi wata magana ta Allah wanda ayar kanta ma bai haddace ba za ka ce yana barna wajen karanta ayar ko ka ce yana tabargaza yana cewa Allah ya hana manzo ya hana alhali duk ba gaskiya ba to wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ibn al-usaymin yana cewa tajiduhum liquwwati aqifatihim yuharrimuna ma lam yuharrihu Allah zaka samu mutum yana haramta abinda Allah bai haramta ba wa yujibuna ma la ma lam yujibu Allah suna wajabta abin da Allah bai wajabta shi ala ibadihi ba wa haza amrun khatirun jiddan babban al'amari ne mai hadari saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihu wanda suke yin ƙarya su jingina ma Allah ba sa tsira saboda ka idan kana karantarwa gurgudan abin da ka sani ni na san kaza ba kyau sai aka ce ma ina hukuncin kaza ka ce to ban sani ba amma zan bincike to ka tsira amma idan za ka yi karambani halal haram to Allah madaukaki ya yi alkawari duk mai haka ba zai kai labari ba Allah ka tsare ku sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa alal hadu haramna ma qasasna alayka min qabl wa ma zalamnahum ولكن كانوا أنفسهم يظلمون wa alallazina hadu ga waɗanda suka yahudanta wato yahudawa banu isra'ila su ma akwai irin abin da Allah ya haramta musu wa alallazina hadu haramna ma qasasna alayka min qabl mun haramta musu abubuwan da muka baka labari a baya Allah ya bada labari a baya a suratul an'am aya ta 146 Allah ya bada labari irin abubuwan da ya haramta ma banu isra'ila kaga waɗannan abin da aka kirga su ne waɗanda aka haramta ma al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yahudawa tun a zamanin da kafin zuwan manzon allah allah tabaraka wa ta'ala ya haramta musu wasu abubuwa saboda wancan ayan wa allah zina hadu haramna kullu dhi dhufrin wanda allah ya kirga mun karanta wannan aya a tafsirin suratul an'am akwai abin da Allah ya haramta su ga banu Isra'ila su kadai wa ma zalamnahum bam zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimuna sai dai sun cuci su saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ne dalilin ukuba a kansu bazo isra'il suna yawan saba ma Allah saboda haka idan sun yi zunubi sai Allah ya haramta wannan nama idan an hana su abu sun ki sai a haramta musu wancan ta amma ku musulmai iyakan abin da Allah tabaraka wata'ala ya haramta muku kenan shi yasa Allah ya yace inna ma harrama kaga inna ma yana nuna bai shafi abinda ya haramta shi ga banu isra'ila ba inna ma harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir ku na ku daban ne iyakar ma abinda Allah ya haramta muku kenan me yake a gaba ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تعبوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك سنكم قاوة رحمة الله ييما الأمر النبي صلى الله عليه وسلم kaga an gaya mana iyakan abin da aka haramta mana shan jini cin nama alade mushe to sai Allah madaukake ce sun mai na rabaka lillazina amilu su abi jahala sannan kuma shi Allah ya yi wata rahama ga al'umarka waɗanda suka yi aikata laifi a halin jahilci wanda da ya taba cin mushe alhali bai sani ba ko ya sha jini ko ya ci naman alade a jahilci sun matafi min ba da zalika daga baya ji cewa aikin mushe haram ne sai ya ce Allah na tuba wa aslahu kuma suka gyara ayyukansu inna rabbaka min ba'di halaga furur rahim shi Allah a bayan sun ci wannan haramun ɗin, sun nemi gafaransa Allah mai yawan gafara ne Allah mai cin kai kaga wannan ma wata rahama ce ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka aikata wani abu a jahilci daga baya ka tuba Allah zai gafarta maka inna ibrahima kana ummatan إبراهيم كان أمة قانتا lillahi hanifan Inna Ibrahim aka gani lalle anabi Ibrahim ya kasance jagora ya anai al'imamul lazayya ta dabe ne Ibrahim alayhi salatu shugaba ne wanda ana koyi da shi idan Allah ya ce anabi Ibrahim shugaba ne to anabi Ibrahim ya cancanta a koyi da shi ta ko'ina ya cancanta a yi koyi da shi ta ko'ina kani sallallahu alaihi wa ga Allah. hanifan mai karkato rayuwarsa zuwa ga tauhidi shine hanifan almunharifu qasdan an shirki ila tauhid walam yakun minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance cikin masu shirka ba saboda ana magana ne akan alƙaryar makka ah, su suna da'awar cewa su suna addinin annabi ibrahim alayhi salam saboda haka yasa allah ke tabbatar da yanda halayen annabi ibrahim yake da kuma addininsa annabi ibrahim baya cikin masu shirka da Allah tabaraka wa ta'ala shakiran li an'umi shakiran li an'umi اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم شاكرا لأنعمك النبي Ibrahim mai godiya ne eh, ga ni'imomin Allah mai godiya ne ga ni'imomin Allah kaga ba kamar mutanen makka ba su da suke ganin cewa suna da dangantaka da annabi ibrahim to su ba irin nashi ba ne shi annabi ibrahim mai godiya ne ga allah mutanen makka ba su godiya ga allah me yasa allah ya faɗi wannan <clears throat> saboda ai ba farkon magana shine farkon maganar wato shine allah ya ce ga alƙaryar da aka mata wata ni'ima aka bata zaman lafiya aka bata nutsuwa amma ba su yi ma allah godiya to mutanen wannan alƙarya ce suke danganta kawunansu ga annabi ibrahim shine allah yake bayanin waye annabi ibrahim da mutanen maka suke danganta kawunansu gare shi shi fa annabi ibrahim ga halayensa fa annabi ibrahim mai godiya ga ni'omin allah ne bahu saboda waɗannan halaye allah ya zabe shi wahadahu ya shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici me Allah madaukake ya faɗa wa ta'ala fi dunya hasana وإنهم في الآخرة لمن الصالحين وآتيناه في الدنيا حسنة kuma mun ba shi kyakkyawan sakamako a rayuwarsa ta duniya duk wanda ya kyauta biyayya ga Allah tun daga duniya zai fara ganin hisabi daga kyakkyawan sakamako a duniya wa hu fil akhirati lamina salihin kuma shi a lahira yana cikin mutanen kwarai yana cikin waɗanda suke samun rabo a wato a kiyama ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك تو إبراهيم دنن shine sannan muka yi wahayi zuwa gare ka wato sai aka turo manzanci zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam anittabi millata ibrahim hanifa ka bi tafarkin annabi ibrahim kana mai karkatawa ga tauhidi kana bari shirka wa ma kana min mushrikin annabi ibrahim bai kasance yana cikin masu shirka da Allah subhanahu wataala ba ka duba da Allah yake ta maimaita wannan kalma aya ta baya inna ibrahim kana ummatan qanatan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله يساك كاونا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Allah yana yana ta kawar da shirka ga Annabi Ibrahim alaihi shi yasa Ibn Kasir in ka duba tafsirin wannan gurin Ibn Kasir ya ce abinda yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake maimaitawa yana kawar da shirka ga annabi ibrahim ya ce min kamaliki wa abamatihi wa sihhati tauhidihi saboda kamalar annabi ibrahim saboda girmar annabi ibrahim saboda ingancin aƙidar annabi ibrahim shi sa Allah yake ta maimaitawa ba a danganta shirka ga annabi ibrahim alayhi salam bayyuwa sai Allah ya ce kai saboda fa girman annabi Ibrahim ya saboda kyan aqidarsa kai kanka ya khatamar rusuli wa sayyidil anbiya kai kanka shugaban manzanni jagoran annabawa kai kanka me muka ce ma anittabi millata ibrahim hanifa kai koyi da annabi ibrahim haka annabi ibrahim ya isa ya zama jagora ya isa ya zama jagora shi kansa manzon Allah an ce yayi koyi da annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda ya faɗa a suratul an'am aya ta 161 قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما Ibrahim إبراهيم Hanifa وما كان من المشركين Allah ya ce ka gaya musu kai da kanka ka ce Allah ya shirye ni ya bani addini ya dora ni a tafarkin annabi ibrahim alaihissalam ka gaya musu manzon allah sai da ya faɗa kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam abin alfahari ne gare shi ya zamanto yana riko da tafarkin annabi ibrahim alaihissalam to sai aka ce إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم innama ila sabtu ai an sanya gardama akan asabat gardama akan asabat wace rana ce ta ƙarshen halittar Allah tabaraka wa ta'ala wace rana ce ta zamanto ranar ƙarshe na halitta da sai zamanto abin gardama a tsakanin masoyan annabi Ibrahim alayhi salam musulmai suna korafin suna son annabi ibrahim yahudawa suna da wannan korafi nasara suna da wannan korafi ana daukan sa matsayin korafi saboda kowa yana cewa yana bin annabi ibrahim alaihi salam to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamah Allah zai yi hukunci tsakaninsu a ranar kiyama shi ma kanu fihi yakhtalifun game da abubuwan da suka dinga sabawa akai a sabani da aka yi game da ranar karshe na halittar eh, halittu da Allah tabaraka wa ta'ala yayi ya fara halitta ranar Lahadi ya ƙare eh, Allah baraka wa ta'ala ya gama halittar duniya to ana aka samu sabani wanda Yahuda ke cewa asabar ce Nasara kuma suna cewa lahadi ce Allah ya shirya da mu mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa juma'a ce saboda yi sa juma'a ita ce ranar karshe wanda Allah ya halicci annabi Adam alaihi salamu a cikin kuma ita ce take zama ranar da duniya za ta kare a cikinta. to amma Allah ya shirya da mu duk da haka tun da kowa ya yi riko da fahimtarsa sai Allah ya ce Allah zai yi hukunci a tsakaninmu a ranar kiyama Allah zai yi hukunci sai ya tabbatar da ga mai gaskiya mai Allah tabaraka wata'ala ya ce wadda ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wadadilhum billati hiya ahsan ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ودعو إلى سبيل ربك كي كرا زوا تفركين الله مهلكينك يا كي محمد صلى الله عليه وسلم kiran da za ka yi zuwa ga tafarkin Allah ga yadda za ka yi kira bil hikimati wal mau'izatil hasana ka yi wannan kira da hikima ka yi wannan kira da kyakkyawan wa'azi al-mau'izatul hasan wajadilhum billati hiya ahsan idan an samu rigima ne ma to rigimar ma a yi wacce tafi kyau Allah bai san abu mara kyau wa'azinka ba a san mara kyau rigimar ma ba a san mara kyau me yasa inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi Allah shine mafi sanin wanda ya bace ya bar tafarkin sa wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shine mafi sanin waɗanda aka shirya da su akwai hadisin ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab yana cewa lamma kana yawmu uhud an taho yakin uhud yakin uhud shine yaki na biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsakaninsa da mutanen makka yakin uhud a lokacin da aka zo yakin uhud usiba min al-ansari 64 rajulan sai da aka kashe musulman madina 64 waɗanda suka yi shahada sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa minal muhajirin sitta aka kashe mutum shida daga cikin muhajirai mutum shida cikin muhajirai mutum 40 eh, mutum 64 daga cikin al'ansar to daga cikin muhajiran nan mutum shida waɗanda aka kashe a yakin uhudu musulmai akwai hamza babban annabi sallallahu alaihi wasallam fa musilu fa masalu bihim saboda haka waɗannan gawayyaki suka dinga fanfarka su suka wulakanta gawayin ba wai na almuhajiru na kaɗai ba hatta na al'ansa duk gawayyakin musulmai kafirai sai da suka wulakanta gawayyakin suka faffarta gawayyakin saboda ka musulman madina din nan da yake an dama waɗanda aka kashe su yawa a cikin su sai suka yi alkawari la'in asabna minhum yawman misla hadha idan Allah ya sake hada mu da kafiran makka irin wannan rana muka gwabza yaki la nuriyanna alaihim lallai eh, la nurbiyanna alaihim lallai zamu ninka wato zamu ninka irin abin da suka yi mana ba sun wulakanta gawayyakin mu ga irin abin da suka yi ba to idan muka sake samun nasara a kansu a yaki idan aka yi wani yaki muka samu nasara a kansu sai mun ninka irin abin da suka yi mana sai mun wulakanta gawayyakin su kamar yadda suka yi mana fiye da yadda suka yi mana Shi ne Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da aka zo fathu makka in ji ubay bin ka'ab lamma kana yawm fathu makka sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin yace a gaba wa in aqabtum fa aqabtum fa aqibu bimithli ma bi wa la in sabartum la huwa khayrun lis-sabirin wa in aqabtum idan za ku rama za ku rama wata cuta da aka yi muku fa aqibu bimithli ma uqibtum bi sai ku rama gurgurdan da aka yi muku hukuba gwargwadon yadda aka cuce ku shi za ku rama wadda in sabartum Allah Ta wata ala ya yace da dai za ku yi haƙuri da huwa khairul lisabirin to da ko ne mafi alkhairi ga masu iya yin haƙurin ga masu iya yin ya fi a ce karama ka haƙuri ya fi a ce karama haƙurin ko da ka yi wanda yake zama alkhairi ba Allah Ta barka wata ala ya faɗa yace wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir illa billah kai hakuri ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakurin naka kar ya zama an yi shi da wata manufa illa billah face don Allah idan za ka yi hakuri kana fatan ka samu lada to dole ne hakurin ya zama an yi ne don Allah aikin da kai don Allah shi kake samun lada ba za ta hazana kada kai bakin ciki a kansu duk wanda ya hakuri don Allah baya bakin ciki saboda ya san Allah zai rama masa wala ta kufi daikin mayan kurun kuma karka zama cikin kunci <clears throat> game da makirci da suke ta kullawa idan mutum ya ce ya yi hakuri don Allah ya bar ma Allah kenan so baya ma tunani a kai bare in ya tuna ya ji bakin ciki saboda in ka bar ma Allah Allah zai isar maka saboda ka babu ma dalilin bakin ciki kar ma ka yi bakin ciki ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda makirci da suka kulla me ya dalili inna Allah ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun inna Allah ma'a alladhina taqaw saboda Allah yana tare da masu kiyaye shi wallazina hum muhsinun kuma Allah yana tare da waɗanda suke su masu kyautatawa ne abu biyu ka kiyaye Allah Allah ya zama tare da kai ka rika kyautatawa Allah ya kyautata maka saboda ka idan kana kiyaye Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai zama to yana tare da kai Ubay bin Ka'ab da ya rawaito wannan hadisin yace Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul Nahl lokacin da aka zo fatu Makka hadisin yana sunan Tirmidhi yana al-musnadul imami ahmad kuma hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 2377 to abinda zamu dora anan kaga an samu hadisi daga bakin sahabin manzon Allah sahabbai ne suka yi sha'awar su ninka barnar da aka yi musu su ninka zaluncin da aka yi musu me zaluncin da aka yi musu bayan an gama yakin Uhud an gawa gawayyakin musulmai saboda ka sahabbai suka ce idan Allah ya sake hada mu da su to sai mun ninka abin da suka yi mana na mugunta kaga ya nuna cewa sahabbai ne suka yi wannan alƙawari kuma akwai hadisin Imran bin Hussein shi ma wanda ya fi cikin majmu'u fatawa yana mujallar na 28 shafin 310 imran bin husayn yace ma khatabana rasulullahi khutba illa amarna bis sadaqa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yi mana hutuba ba face ya mana umarni mu dinga yin sadaka wa nahana anil muslati kuma yana hana mu wulakanta gawar dan adam duk sa'ilin da annabi zai mana hutuba kamar misali za a tafi yaki zai ce to kula da sadaka kaga ya nuna sadaka tana da daraja kware wajen annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da annabi zai hutuba yana umarni ayi sadaka saboda sadaka tana tana kawar da fushin Allah tabaraka wa ta'ala sadaka tana da fa'idoci masu yawa sau da ke sa annabi yawai yawaita umurtan sahabbai su kuma kafin annabi ya gama wannan ba zai ce to ko da kun haɗu da kafirai a yaƙi kar ku wulaƙanta gawa kar ku wulaƙanta gawa manzon Allah yana daraja halittar ɗan adam saboda me saboda halittar annabi adam alaihi salam saboda haka manzon Allah ya hana ko da fada ake ka bugi fuskar makafi la la la fuskar dan adam haramun ne a dake shi amma waɗannan dokoki ne na shari'ar Allah wanda kusan jama'a abin ma ya zama sabo gare su ya za a yi ce an yi yaki ba a buji fuskar kafiri ba fuska tana da kima a wajen Allah manzon Allah ya hana hadisi ne mutafakun alai saboda haka annabi yakan ce ba ma fuskar mutum ba idan ta kai ga an yi yaki ka kashe kafiri to karka wulakanta gawarsa in ji Imran bin Husayn hatta al-kufar idza qatalna imran bin husayn yace hatta kafirai idan yaki ya shiga tsakanin mu da su fa inna la numassidu bihim ba'da al-qatl kada mu yadda bayan mu kashe kafiri mu faffarke gawansa ko mu wulakanta shi wala najdabu azanahum kada mu kunnuwan kunnuwansu wa unufahum ko mu hancunan su wala nabqur butunahum kada mu faffarke cikunansu illa in yakunu fa'alu zalika bina sai fa idan su ma sun mana haka kaga za a yi ramuko kenan fa naf'alu bihim misla ma imran bin husayn yace amma idan su sun yi magawayyakin mu haka to za mu yi magawayyakin su haka saboda ramuko wa tarku afdalu amma dai a bari shi yafi me yasa saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa? wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi idan za ku yi ukuba ku yi ukuban nan gwargwadon yadda aka yi muku wala in sabartum da hakuri za ku yi da dai za ku yi hakuri da ko khairul lisabirin to da shi fi dacewa saboda haka kaga an samu hadisin ubay bin Ka'b an samu hadisin imran bin husayn waɗanda sun tabbatar da cewa sahabbai ne suka nemi su yi abin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to abin da yasa muka faɗi haka saboda akwai hadisai da suke nuna cewa shi da kansa manzon Allah ne ya sha'awar ya dauki fansa din duk inda kaga wannan labari bai inganta ga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine yayin sha'awar ya dauki fansa saboda wudakancin da aka yi magawar babbansa ba ba manzon Allah bane ya sha'awar haka Allah ya samu gani saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato sha'awar rai baya ba ta raba shi da bin umarnin Allah tsananin so na dan uwa baya sa shi ya saba dokan Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka kashe kasancewar an wulakanta gawar Hamza bai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawarin abinda Allah tabaraka wa ta'ala bai masa izini akai ba akwai hadisin Abu Huraira kana iya samun wannan hadisi wanda yake cewa lokacin da aka zo yakin Uhud an dauko gawar Hamza an kawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nazara ila hamzata manzon Allah ya dubi Hamza wa qad qutila wa musila bihi an kashe hamza an faffarke gawansa fara'a manzaran lam yara manzaran qattu aw ja'ala qalbihi minhu wala awjal abu hurairah yace a sallallahu alaihi wasallam ya ga abin gani wanda bai taɓa ganin irinsa ba irin abin da ya kada hankalinsa yake cewa rahmatullahi alaika rahamar Allah ta tabbata gare ka hamza faqad kunta wasulan lirrahim ka kasance mai sada zumunci fa'ulan lil khairati mai yawan aikata alkhairi walaula husnu man ba'daka alayka in ba dan bakin cikin da waɗanda ka baro a baya ba bakin cikin yan uwanka da suke da rai lasarrani an ada'aka hatta a min afwajin shatta ni abin da nafi sha'awa shine a bargawar kama haka mutum barka ya zama dabbobi su zo su ci nasu kaso tsaye su ɗebi nasu saboda me idan an tashi a kiyama a rika ciro ka daga cikin halittu daban-daban maza Allah ce na yi sha'awar haka in ba dan in ba mu binne gawanka ba to fa na baya za su samu tashin hankali saboda akwai yarsa akwai yarsa tana da rai tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta zo wajen yakin Uhud din idan ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai binne gawar hamza ba to babu shakka ta zai tashi shi sa manzo Allah yake faɗin wannan kalma sannan sun mahalafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa da Allah wa huwa waqifun makanahu makanahu yana tsaye a wannan guri yace wallahi la umassilanna bi sab'ina minhum makanaka na rantse da Allah sai mun kwakkwarke gawar mutum saba'in a madadin kai kadai wannan kalmar hadisin in ka same ta ba ta inganta ba hadisin ba inganta daga manzon Allah ba ta cewa sai Allah ya saukar da ayoyin nan na karshen suratul nahl Allah ya saukar da waɗannan ayoyi in ka duba tafsir ibn kasir shi ma ibn kasir ya ce hadisin bai inganta ba cewa annabi ne ya rantse da Allah sai ya dauki fansa ma Hamza la duk hadisin da kaga wannan bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su waye suka yi sha'awar haka sahabbai ne shi yasa in ka dubi karshen ma suran zaka ga ai ba da annabi Allah yake magana ba yana magana da waye yana magana ne da sahabbai ka dubi lafazin da yazo cikin karshen wato wannan sura Allah tabaraka ta'ala yace wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin ana magana ne da su saboda ana magana akan me manya rama waye ne ya rama sahabbai ne sai aka yi magana akan su amma shi annabi bai nemi miya rama ba sai Allah ya ce wasbir kai kuma kai hakuri wa ma sabruka illa billah hakurin da zaka yi kada ya zama to yi shi da wani da wata manufa illa don Allah wala azan alaihim kada kai bakin ciki akan su wala ta fi daikin mimma yankurun kada ka zama cikin kunci game da abin da suke kullawa abin da suke yi na makirci sai Allah ya hada annabi da sahabbai din gaba daya yace musu inna ma'al ladzina taqaw wal ladina hum muslimun kaga ya nuna cewa sahabbai ne suka yi fatan ina ma su samu dama rama wulakancin da aka yi magawayyakin su amma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisin ya zo ta fuskoki da yawa an samu hadisin Abu Huraira bai inganta ba in ka duba silsilatu da'ifa hadisin 550 malamin ya jera hadisai da aka samu game da fassarar wannan aya akwai riwaya ta abdullahi bin abbas ita ma bata inganta ba sannan akwai riwaya da aka samu wanda take bayanin uh, alkawarin annabi sallallahu alaihi wasallam akai riwaya ta al-imamu dara qutni sai dai duk da haka abinda wannan labari yake tabbatar mana shine eh, ka'ida ce ta yaki kamar yadda ibn qayyim jawziya ya faɗa a sharh sunan abi dawud tahzibu sunan na ibn na ibn yana mujallal da goma sha biyu shafin ɗari biyu da saba'in da takwas menene ƙarshen suratu nali ke karantar da mu ƙarshen suratu nali yana karantar da mu cewa a Allah ta'ala lil muslimina an yumassilu bil idan an tafi yaki kafirai suka wulakanta gawan Allah ya halatta muku kurama ne abinda ƙarshen suratun nashi take karantar da mu amma in za mu rama fa Allah ya ce kar mu yarda mu wuce iyaka kar mu yarda mu wuce iyaka sannan kuma shi kansa Allah sai ya ba mu nashi zafi. me ya ce mana mu yi hakuri kar mu rama shi ya fi dacewa saboda kai sai wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa da in sabartum huwa khairul sabirin idan kafirai sun wulakanta gawayyakin ku kuna da damar kurama amma fa kar ku wuce iyaka saboda kai sai ibn jawzi ya yace wa hadha dalilun ala anna al-uqubata bi jad'i al wa qat'i al-udhuni wa baqari al-batni wa nahwi zalika hiya uqubatun bil misli laysa bi udwani idan kafirai sun yi gawayyakin musulmai irin wannan wulakanci ibn jawzi ya ce bayan an gama yaki kuma kuka samu gawayyakin kafirai sai kuka yi irin abin da suka yi muku ibn qayyim jawziya ya ce ba ku yi mugunta ba ko rama ne akwai bambanci tsakanin mugunta da ramuko amma shi Allah bai so a raman ba saboda aka ya bamu mu zaɓi saboda mu ne wanda aka cuce shi baka hana shi ya rama amma kana iya ba shi zaɓi ka ba shi shawara da zai yi haƙuri da yafi fi manzon Allah ya ce to mun yi hakuri. haƙurin da manzon Allah ya yi sai ya haifar da alkhairi wanda ya kashe hamzan ya musulunta ya zamanto sahabi ne na manzon Allah waɗanda suka yi ta'adi a yakin Uhudu manyan jagororin yakin su ne su Khalid bin Walid da sauransu wanda duk sun musulunta suka taimaka ma addinin musulunci a baya saboda Allah ya san me gaba zai haifar sai yasa ya ce ku yi hakurin shi ya bi saboda haka sau da yawa idan abu ya zo idan kayi hakuri daga baya kakan gane akwai amfani jikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka daidai kuma ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك